sallallahu alaihi ya sanya musu kitaban wato littafi littafi mustawiban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da zai game shine mustawiban zai game da dukkan abin da zai iya yiwa na rubuta wanda yake da alaka da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam min at ila at tun daga kabbara har zuwa sallama tun daga Allahu akbar har zuwa assalamu alaikum zai mana rubutu ya kawo mana hadisai da suke bayani akan yadda annabi yake sallah bi haisu yusawwilu ala man waqafa alaihi ta yadda wannan littafi zai sauƙaƙa ya sauƙaƙa wa wanda ya samu wato tsayawa kan littafin da karanta shi min muhibbin lin nabi sallallahu alaihi wasallam hubban sadiqa daga cikin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so amma na gaskiya kaga da yake son gaskiya ke wannan yana nuna akwai wasan maza manzo Allah son ƙarya waɗanda ba wai so ne na fi sabilillahi ba so ne na baka kawai alqiyama bi tahqiqi amrihi fi alhadith almutaqaddim wanda masoya annabi za su tsaya tsayin daka su tabbatar da umarnin manzan Allah cikin hadisin nan da ya gabata sallu kama ra'aytumuni usalli da yake ku sallah kamar yanda kuka ga ina yin sallah wani haka saboda haka fa inni shammartu ala sa'idul jidd ni na nade hannuna kamar ka ce nayi tightin belt mutum ya nade hannu ya nade kafar wando ya shirya na himmatu wa tatabbatu al ahadith al muta'alliqa kuma na bibici hadisan da suke da alaka bima ilaihi kasattu da abin da nake nufi min mukhtalafi kutubul hadith na ci ciro hadisan nan daga wato littattafan hadisai daban-daban da kana min zalika wannan bincike nawa shine ya samar da wannan littafi na gaban ka yanzu allazi baina ka wanda yake gaban ka kai mai karatu wa qad sharattu ala nafsi na shardanta wa kaina ni Allah da fihi min al ahadith an nabawiyya ni ba zan bijiro da wani hadisi cikin hadisan manzon Allah ba illa ma sabata sanaduhu sai hadisin da sanadin ya inganta ku rike wannan sharaɗi ne ce ba zai kawo hadisi ba ifi ba duk littafin nan gaba daya babu hadisi ba ifi a gurin mala albani Allah ya masa yace hasaba ma تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله قواعد bisa gargadan yadda ka'idoji na ilimin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya da kuma tushensa wa darabtu safhan an kulle ma da bihi majhulin aw da'if na kauda kai shine darabtu sab'an na kauda kai ga dukkan wato a hadisin da wani mutum majhuli wanda ba a san shi ba ya kadaici da ruwaito shi ko kuma za'ifi sawa'un kana fil hayati aw al daidai ne wannan hadisin da ya ruwaito shi wannan mutumi a cikin hay'a na yanayin sallar annabi ne ko kuma na zikirai aw aw anil fada'ili wa ghayriha ko kuma kan falaloli da waninsa li'annani i'taqadtu li'annani a'taqidu anna fi ma sabata min hadisi ni ina da aƙida. kuma ina da kudurin cewa abin da ya tabbata na daga hadisi ingantacce hadisai sahihai tabbatattu ingantattu ingantattu gunyatan an da'if minhu wato akwai wadata dangane da barin wato da'ifai abin da yake nufi hadisan da ake da su sahihai hadisan da ake da su sahihai to sun wadatar da mu da lalama hadisai ifai tun da muna da hadisai sahihai me za mu je mu lalumo hadisai kuma zaifai babu bukata shine guniya wato daga kamar kamar akwai wadata mun wadata da barin su yana la yufid saboda hadisi za'ifi ba da amfani ba da fa'ida bila khilaf ba tare da sabani ba inna zan sai dai fa'idantar da zato wa zannul marjuh zaton ma kuma wanda wanda ba mai rinjaye ba wanda aka rinjaya huwa kama qala ta'ala kai hadisi dai da ifi kamar yadda Allah ma ya ce ne la yughni min al-haqqi shay'an bai wadatar da komai akan gaskiya mal albani yana da tsanani ne akan abin da shafi aiki da hadisi da ifi in dai hadisi rubabbe ne to baya aiki da shi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya faɗa iyyakum wazzan na hore ku da zato ku daina zato fa inna dhanna akdhabul hadith saboda zato shine mafi ƙaryar zance duk wanda ya ɗauki zato ne abin da zai rayu da shi to zai yi ƙarya falam ya ta'abbadan Allah ta'ala bil amali bihi Allah bai bautar da mu ba da cewa sai mun yi aiki da hadisi zaifi bal nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anhu kai bari ma dai in baka sani ba manzo Allah ya hane mu dangane da aiki da rubabban hadisi faqala yake cewa ittafaqa ittaqul hadisa anni illa ma alimtum ku nisanci fadin magana a gare ni in ba hadisin da kuka sani ba manzo Allah haka ya faɗa hadisi ne sai Imam Tirmidhi ya fudda shi da Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba ittaqul haditha anni illa ma alimtum ku ne sanci danganta magana a gare ni in ba wanda kuka sani ba fa idza naha ar-riwayat ad-da'ifi الرواية الضعيف فبالعهر أن ينهى عن العمل bihi idan har manzon Allah ya hana a ruwaito magana da bata inganta ba a liƙa masa to ai ka ya yayi hani da aiki da hadisi da ifi ma shi canta? tunda ya ce magana ma kada a danganta ta gare shi in bata inganta ba to ina kuma ga aiki da maganar da bata inganta ba ga shi hutan cancanta kenan ina fata ana fahimta da haka anan gurin mala albani yana nuna mana ra'ayinsa cewa ba a aiki da hadisi da'ifi duk da cewa akwai malamai da suke kawo sharuɗa na aiki da shi hadisi da'ifi cewa Allah ya kona shari'ar Ba'af kada ya to mai tsananin rauni ne wasu suna ganin za a aiki da hadisi da'ifi kada ya to shadidu Ba'af don hadisin da ka gani da'ifun ne jiddan to wannan ba a aiki da shi wannan bil ittifaq sannan kuma kada wato a shahara aiki da shi na aiki da hadisin ya bayyana kamar yadda ake bayyana aiki da hadisi sahihi wai shi hadisi za'ifi in za a aiki da shi sai da a dan boye boye haka kada a bayyana sosai sosai kamar yadda ake bayyana sahihi sannan kuma a hadisin da'if din da za a aiki da shi ya kasance cikin fada'ilul amal ne cikin ayyuka wato na falala in dai zai bayani akan falala wanda ya kaza zai samu gidan aljanna wanda ya kaza zai samu rahmar Allah wanda ya kaza zai samu kaza wanda ya kaza zai samu kaza to wannan a iya aiki da shi haka suka ce sannan shi wanda zai yi aiki da hadisi ife din shi a karan kansa ya san cewa wannan hadisin ife ne ka sani fa kana yin aiki ne da hadisi ife kar ka ɗauka cewa da da da da da sahihi kake ina fatan muna fahimta to wannan shine sharuɗan da suka faɗa amma duk ma Nasiruddin Albani Allah masa rahama a cikin littafansa da dama duk ya akan wannan da kuma sauran malamai akwai waɗanda kwata-kwata ba su da aiki da hadisi ba ifi ba kwata-kwata mutlaqan la fi al a'mal wa la fi kaza wa la fi kaza duk wannan sharuɗan gaba ɗaya ba su amfani a wurin su irin su ya ibn na'im ba sa yin aiki da hadisi ba ifi kwata-kwata da sauran malamai kuma shi ne zance mafi inganci cewa hadisi ba ifi kawai kada ya aiki da shi dan me dan ba a aiki da abin da yake zato ne ba tabbas bane ne haza ya ce wannan kenan wa kad kuntu wada'tu alkitaba ala sharfaini shafaraini kai na sanya wannan littafi a bisa bangare guda biyu a'ala wa adana akwai sama akwai ƙasa shi wannan littafin akwai sama akwai ƙasa amma al-awwal amma na farko din fa huwa kalmatin na saman kenan to shine kamar matani auratu fihi mutunal ahadith wanda na bujiro da متون الأحاديث متني متني نهديثي أو الجمل اللازمة منها كوكما نابجرو دا جملولي ودن دسكي سن زما لازمي أعبتشيس أتكين حديث ووضعتها في أماكنها اللائقة بها كما نسنيا جملولين أولا رندي داتي دسو مؤلفا بين بعضها ina hada sashen su da sashi shine mu'allifan bayna ba'dha bihaisu yabdu alkitaba munsajiman ta yadda littafin zai bayyana ya fito fili cewa yana da tsari a haɗe min awwalihi ila akhirihi daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa wa harisu alal muhafazati ala nasl hadith kuma nayi kwaɗayin wato na kiyaye nassin hadisin annabi kamar yadda ya zo wa lafzihi da lafazinsa annabi warada fi kutubi sunna kamar yadda ya zo a cikin littattafai na sunna wa qad yakunu lahu alfazun zai iya yiwa hadisin da zan kawo yana da lafazai fa usiru minha lafzan sai in fifita wani lafazi akan wani lafazi li fa'idati alifi, aw ghairihi saboda wata fa'ida da nake so na bayyana a cikin ƙoƙarin haɗa wancan lafazin da wancan kuma in fifita wannan akan wannan ko kuma na makamancin wannan ma'ana abin da yake nufi anan zai iya samun hadisai hadisai hadisi ɗaya yana lafazi kamar guda biyar to sai ya kawo maka wani lafazin guda ɗaya sai ya bar sauran ba don wani abu ba saboda wata fa'ida da yake so ya bayyana maka a cikin wannan lafazin shi yasa ya kawo shi bai kawo wancan ba wanda zamu gani a cikin karatu wa kada zai ilayhi ghayrahu yace wani lokacin nakan hada wani hadisin ma da waninsa min al-alfazi daga lafuza daban amma fa unabbihu ala zalika ina yin tambihi akan haka bi qawli in ce wa fi lafzin kaza wa kaza wa fi lafzi kaza wa kaza sai ka ji ina cewa a cikin wani lafazin kaza da kaza ko kuma wa fi riwayati kaza wa kaza ko ce a cikin riwayar kaza da kaza wa lam azuha ila riwatiha min as-sahabati illa nadiran ka'ida ta a cikin wannan littafi ya kai mai karatu bana danganta wa hadisan nan da zan kawo su zuwa ga waɗanda suka ruwaito su illa nadiran sai dai kaɗan nadiri wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi kuma a nan bangare na farko din fa yana ma magana akan matanin ne akan matanin bangaren farko na sama ba na bayyana waye ya ruwaito hadisan cikin manya-manyan malaman hadisi na yi wannan ne tashilan lil mutala'ati wal muraja'a Don in sauƙaƙa shine tashilan in sauƙaƙa mutala'a wato leƙawa da bincikawa wal muraji'a da kuma yin muraji'a da bincike wannan shine bangare na farko kenan wanda za a gan shi a sama sai a jama'i layi sai ƙasa kuma a yi footnotes ɗin kenan wa amma ash-shatr al-akhar amma bangare na biyu fa huwa ka-sharhi lima qablahu to wannan bangare na biyu na littafin nawa kamar sharhi ne da abin da ya gabata kharajtu fihi al-ahadisa al-warida fi ash-shatr al-a'la ina yin takarijin hadisan da na kawo a sama din hadisan da na kawo a sama sai in sai yi takariji abin da ake nufi takariji sai ya sa lamba ya ce wani ya ruwaito shi wani ma ya ruwaito shi wani ma ya ruwaito shi kun ga da a farko ya gaya mana baya fitar da wanda ya ruwaito a sama din to amma a ƙasa idan ka duba lamba sai ka ga wani ya ruwaito shi wani ya ruwaito shi mustaqsiyan alfadahu kuma zan wato kididdige in kawo maka dukkan lafuzan hadisin wa turuqihi ma al-kalami ala asanidiha da hanyoyin hadisin ma kuma zan yi ma magana akan sanadin sanadin hadisan gabaki daya wa shawahidiha da shaida shaida da ake kawa shahid din hadisin ta'dilan wa tajrihan in addala maka wasu masu riwaya din ce wani adili ne ko in soke wani kamar yadda malamai suka soke shi wa tashihan wa tad'ifa ko in ce sahihi ne ko in ce da'ifi ne hasba ma taktabihi ulumul hadis bisa gwargwadon dai yadda ilimin hadisi ya hukuntar الشريف مدوكتي وقوائده دا قائدو جنسا وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق ما لا يتي ديوا أنا سامو أتشي وصانيوني حديث من الألفاظ ندق لفظي والزيادات دا قاري قاري ما لا يوجد في الطرق الأخرى إذن أبن دا باء سامو أصورا هنيوين أنا أبن دي كيلفي wani lafazin idan ya kawo shi to yana da buƙatar ƙarin bayani to sai ya kawo wata riwayar daban wanda za ta daɗa bayyana maka waccan riwayar ta farko mana wani lafazin iya kawo yana da fa'ida kan na farko ɗin da kuma fifiko tawdibuha ila alhadith waridi fil qism al'ala sai na haɗa wannan lafazi da na kawo zuwa ga hadisin da yazo a bangaren nan na sama idan amkana insijamuha ma aslihi amma idan zai yi insijamuha in zai yi a haɗa shi ne in zai iya yiwa a haɗa tare da asalin wa shartu ila zalika kuma nakan yi nuni zuwa wannan ɗin. bij'alha baina qausaini mustaqilaini hakaza sai ya sa shi baina qausaini mustaqilaini qausaini mustaqilaini shine tsakanin bracket kenan ga shi a gaban ku bracket shine qausaini mustaqilaini a larabci duna an anussa alaman tafarrada biya amma idan ya sa shi a cikin bracket a nan yana nufin cewa in ka ga magana a cikin bracket to a kenan ba wannan riwaya da ya rawaito maka ba duk abin da ka gani a bracket a cikin karatun nan to yana nufin wata riwaya ne to amma baya faɗan wannan abin da yasa a bracket din ga wanda ya riwayo shi ba sai ya faɗa ba min al-muqarrijin li aslihi ga wanda suka fitar da asalin sa hada idan kana masdarul hadisi wannan ya kasance ne idan magangarar hadisin shine masdar wa makhrajuhu da mafitarsa an sahabiyyin wahidin idan daga sahabi ne guda ɗaya wa illa ja'altuhu nau'an akhara idan ko ba daga sahabi bane guda ɗaya to sai sa shi wani nau'i ne daban mustaqillan fa bi nafsihi shi shi kansa kama tarahu fi ad'iyati al kamar yadda idan ka je ka bude babin da ke magana akan addu'o'in da ake karanta an za a bude sallah zaka gani kararar wannan misali wa gairihi da wannan sa wa hadha shay'un azizun nafis mala albani kenan yace kaga wannan wallahi wani abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kuma nafis mai tsada azizun abu ne mai muhimmanci mai wahalar samu ba ko ina ne zaka je ka bude littafin malamai a koya ma irin wannan tsarin ba nafis kuma abu ne mai tsada in aka ce nafis abu mai tsada an ce nafisa ana nufin mai tsada kenan wacce aka san mata suna nafisa yawwa la takadu tajiduhu mal albani yace ba ka tafai zaka samu wannan aiki ba haka za fi kitabin kamar yadda na ma bayani a cikin wani littafi walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya tabbata ga Allah wanda da ni'ima ta sa kyawawan ayyuka ke cika thumma azkuru fihi madahib ulama yace bayan nan ina faɗin ra'ayyukan malamai masabar malamai haula al-hadith alladhi akhrajnahu duk hadisin da ya fitar da shi yakan kawo mazhabobi na malamai ra'ayin malamai na mazhaba akai wa dalil kullum minhum wa dalil kullum minhum kuma da dalilin kowane malamin mazhaba ma'a munaqashatiha amma fa ba na kawowa ne shiru in na sai na nakasha sai an yi discussion kenan shine munakasha in ya kawo sai ce dalilin wani dalili ne kaza amma kuma bai dace ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza sauransu ina fatan muna fahimta wa bayani ma la'awa ma alaiha kuma ne bayanin abin da ke daidai da kuma abin da ke kuskure shine ma la'awa ma alaiha ma laha abin da yake na daidai wa ma alaiha abin da yake na kuskure thumma nastakhlisu a min zalika alhaq daga nan kuma sai mu tace maka mu tsantsane maka gaskiya allazi auradnahu fil qism a'la wanda muka wato bijiro maka da shi a bangaren nan na sama wa qad awrad wa qad uridu fihi ba'd al masail wani lokacin a littafin nan nawa nakan fito da ko bijiro da wasu matsaloli allati laysa alaiha nassun fi sunna akwai matsalolin da zan kawo wanda babu nassi karara a cikin sunnar annabi inda ma hiya min al mushtahidi fiha ilal mujtahadi fiha kawai suna cikin matsalolin da malamai suka yi ijtihadi akai wala tadkhulu fi mawdu'u fi mawdu'i kitabina hada to amma shi wannan matsala da nake kawo wanda babu nasin hadisi baya cikin ainihin mawdu'in wannan littafi na wani sifat salatin nabi zan kawo shi dai dai fa'ida ne kawai to kaji kaji duk bayani yadda littafin yake wai dan ka samu saukin karantawa kun ga da mun zo karantawa ya samu da ganewa cikin sauki to yake walan ma kana tabu kitabi bi shataraihi mimma yatayassaru mimma lam yatayassar lana na bihi yayin da ya kasance buga wannan littafi da dukkan bangarorin nasu gaba ɗaya da na muku bayani abu ne wanda yake ba za mu iya ainihin wato samun dama mu buga ba saboda malam albani ai rubutu da yawa amma ba kuɗin buga littafin Abin da aka bala a cikin tarihinsa mutum ne marubuci akwai rubutu amma babu kuɗin buga littafin da yawa cikin littafan sai dai ta rubuta yana ajiyewa kawai a rubuta ajiye saboda babu kuɗin za a buga mala albani ba da kake ni. babu kuɗin buga da yawa wasu littafan ma sai dai ya bayar da su ga ga mataba'a wanda suke bugawa isayar musu ya ce nawa za ku sai littafi na ga kaza ku je ku sai amma da sharaɗin kada ku canja mun komai da ya halatta ka buga littafi in baka da kuɗin buga littafin sai ka kira printing press kamfanin printing press kenan waɗanda suke printing sai ku yi cinikin littafin yana rubutunsa a biro nawa za su ka sayar musu kaza sai ka ce ku je ku ta bugawa saboda Allah kuna sayarwa kuma kai kuma kai ne ma asali duk lokacin da ake buƙatar gyara za a dawo wurinka amma a lokacin ba za su da damar su canja wani abu ko su ƙara duk da cewa ya samu matsaloli akan wasu matsalolin da suke ta dabba a littattafan suna masa ƙari ko suna masa rage amma yana bayani da yake gaskiya akan wani abun bai fiye yin haƙuri ba yana faɗa sosai in ya samu wannan ya ce mun kasa buga littafan ne asbabin kahira saboda wasu sababbai da suka fi ƙarfin mu shine talauci kawai eh, ba wani dogon bayani ai rashi babu hali yace fa qadra aina annatba ash-shatra al'awwal sai muka ga bari mu dan tace littafin mu take tashi mu buga ɓangare na farko minhu mustaqillan shi shi kare anil akhar mu bar insha Allah ta'ala da ikon Allah wa sammaitu nasa masa suna sifatu salatin nabi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha yasa yace wannan shine sunan littafin sifar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kabbar harama zuwa assalamu alaikum kamar ga kana gari kuma ya yi gaskiya a cikin littafin da duk wanda ya karanta wannan littafin to da ibn Allah tabaraka ta'ala zai iya sallan manzon Allah kaga ai ka ci riba a ce ka iya sallar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama babu abin da kake nema a rayuwarka din ka iya sallah din yace as'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim kaji abin da malamai suke yace ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zamanto da ikhlasi an yi shi ne dan girman Allah dan yadda Allah wa an a bihi ikwani almu'minin kuma Allah ya sa littafin nan ya amfani ƴan uwana mu'minai in ji shi innahu sami'un mujib kuma shi ne ji ne kuma mai amsawa mu ma muna faɗa anan Allah sa wannan sharhi littafin da za mu yi da karanta shi da zamu ya sa mu yi shi dan Allah liwajhil karim kuma Allah ya sa ya amfani ƴan uwa musulmi a kusa ko a nesa kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa ya raba mu da faɗawa cikin kurakurai a ciki malam albani kenan sai ce manhajul kitab to tsarin littafin tsarin manhaji in an ce manhaj ne wato method da zaka bi akan wajen littafi din ولما كان موضوع الكتاب انما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه yayin da ya kasance maudu'in littafin bayani ne akan shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da sallah kana min al Allah alla ataqayyada fihi bi madhhab al to sai zamanto yana daga cikin abin da yake ya fito karara wanda bai da buƙatar bincike ko kafa dalili in an ce min albadhi abin da yake albadhi a larabci shine ashewa alladhi la yahtaji ila nazrin wa dalil abin da baya buƙatar wani bincike ko dalili abu ne wanda yake yana fili Allah a taƙayyade fihi bi madhhabin muayyan ni a wannan littafi ba zan taƙaitu ba da wani mazhaba cikin mazhabobi kar ka taba tsammanin wannan littafi an gina shi ne akan mazhabar shafi'iyya kawai kar ka taba tsammanin an gina shi ne akan malikiya kawai ko akan hanafiya kawai ko akan mazhabar imam ahmad shi malam albani bai da wata mazhaba guda daya kuma haka abin da ya kamata dukkan mutum musulmi ya tsaya kenan inda ya kai matsayin da zai iya yin bincike ya karatu ya fahimta idan kace zaka rike mazhaba guda daya duk abin da suka faɗa shine daidai abin da saura suka faɗa ba daidai bane to wannan zaka iya faɗa cikin kurakurai kuma ka saba wa abin da malaman mazhaban su din suka faɗa an fahimci da kyau jayyid yace to shi bai ta dauki da wata mazhaba guda ɗaya ba lissababi alladhi marra dhikruhu ba dan komai saboda sababin da ambatan sa ya gabata yace a ciki akwai kurakurai akwai daidai akwai kurakurai a cikin mazhaba din wa inna ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam ni dai kawai a cikin wannan littafi zan bujiro maka abin da ya tabbata ne daga manzon Allah kamar huwa mazhabul muhaddisin kamar yadda shine mazhabar malaman hadisi ƙadiman wa haditha da can da kuma yanzu wa qad ahsana man qala haqiqa ya kyauta wanda ya faɗi wannan magana ahlul hadisi humu ahlun nabiyyi wa in lam yashabu anfasahu sahibu ai ahlul hadisi kaga malaman hadisi ko almajiran hadisi ko masu san hadisin manzon Allah humu ahlun nabiyyi ai su ne ma iyalan annabi ai su ne mai rasuli ai wa in lam yansabu nafsahu ko da ba su zamanto sun zauna tare da manzon Allah da ran shi ba an ba sa yusayibu ai sun sun zauna da numfashin annabi saboda duk maganganun manzon Allah ahlul hadisi su suke zama akan suke aiki da su ina fata ana fahimta to shi ne nan idan kun duba sharhin ku nan kasa lamba ɗaya ku koma eh, wannan shafi na 43 yace wa man nazara bi nazar al-insafi wa ghasa fi ma bihal al-fiqh wal usuli متجنب الاعتصاب يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم yace duk wanda ya dubi ya duba da duba na adalci kuma ya kutsa cikin kogon kogi na fiqihu da usul kuma ya ba hanya wacce take hanya mai kakkiya ba tare da yana karkacewa zuwa bin wani ra'ayi ba zai sani sani na hakika cewa lalle malaman hadisi su ne maganganun suka fi dacewa da daidai yace wa inna wa inni kullama asiru fi shabil al-ikhtilaf ajidu qawl al-muhaddithin fihi qariban min al-insaf mal albani yace ni duk lokacin da aka samu sabanin malamai akan wata matsala to idan na bi ra'ayin malaman hadisi almuhaddisin sai daga su suka fi dacewa da daidai falillahi jarruhum wa alaihi shukruhum kada al-aslu kaifa la yau ina daman dan me yasa ma ba za su zamanto su ne suke daidai ba wa hum warasatul nabiyyi haqqan malaman hadisi ai su ne masu gadan annabi a gaske ko ba gaba ne da ka dole su zamanto su ne akan daidai wa wabu shar'ihi sidqan kuma su ne waɗanda suka tsaya akan shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan gaskiya hasharana Allah fi zumratihim Allah tashe mu cikin su wa amatana ala hubbihim wa siratihim Allah ya kashe mu akan san su da bin hanyar su ina fata muna fahimta yawa to sai ce kuma imam kana subki fil imam subki ya faɗa cewa wabat fa inna ahamma umuri muslimina as-salata wato abin da yafi komai muhimmanci a gurin musulmi shine as-salla as-salla sallah kenan yajibu ala kulli muslimin ihtimamu biha jama'a wajibi ne ga dukkan musulmi ya himmatu da sallah fa wal muhafazati ala ada'iha wa iqamati sha'airiha a kiyaye akan bayar da sallah din da kuma kula da dukkan wato sha'air na sallah din alamominta da dukkan dangi dangi na ibada da za a yi da sallah wa fiha umurun mujma'un alaiha la manduhata عن الاتيان بها وامور اختلف اختلف العلماء في وجوبها اكو الامر da yake wajibi ne a kawo su a aikata su a sallah akwai kuma abin da malamai sun yi saɓani. wa tariqu rashadi fi zalika amrani amma hanya ta daidai akan wannan shine abubuwa guda biyu imma an yataharra al-khuruj min al-khilafi ko dai mutum ya kiyaye fita daga cikin sabani in amkana yayi kokari ya fita daga sabani in zai yi wa imma an yanzura ma sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam fa yatamassaku bihi ko kuwa ya bincika ya ga abin da ya inganta daga manzo Allah ya aiki da shi dan ya fa'ala zalika idan mutum ya aikata haka kana salatu sawaban salihatan to sallar sa za ta zama to daidai kuma Saliha sallah dakhila fi qawli ta'ala ta shiga cikin fannin Allah madaukin sarki fa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan Saliha." malai yake cewa dangane da maganar al-Imam Sunki yace wal wajhu thani aula fuska ta biyu shi yafi wato inda yace kai kokari kai ka nemi abin da ya inganta daga manzon Allah don in kace sai ka fita daga sabani baka isa ka fita daga daga sabani ba an gane ko da zai yi ba shine ma adami imkani fi kafirin min al-masail la yatahaqqaqu bihi amru sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytu mun usalli yawanci al'amura akwai sabani idan ka biye su kuma ba za ka tabbatar da wannan fadan annabi da yake sallu kama ra'aytu mun usalli ba an gane ko yawwa to yace cewa idan mutum ya biye sabanin ya bi dukkan rayuka na sabani to zai zo ya kaurace wannan faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka lura da wannan to sai mala yake cewa wani zalika saboda haka fa innal kitaba sayakunu insha Allah ta'ala jami'an li shatati ma tafarraqa lalle wannan littafi zai kasance wato ya game ga wato daidaikun abin da ya shatati ne daidaiku abin da ya watsu abin da ya eh, ma tafarraqa wato abin da ya rarraba fi butuni kutubil hadisi wal fiqh zai tattaro ma abin da ya yaɗu a cikin littattafan hadisi da na fiqihu al-ikhtilaf al-madahib a bisa saɓanin mazhabobi mimma lahu alaqatun bi mawdu'ihi da irin za mu kama abin da yake da alaƙa da mawdu'in littafin bainama la yujma la yujma ma fihi min al-haqq ayi kitabin aw madhhab wa mu kawo maka wato daidai abin da yake da alaƙa da da da wannan maudu'i namu na wannan littafi duk cewa ba za a samu wani littafi guda ɗaya ko wata mazhaba kwaya ɗaya ta haɗa gaskiyar abin da ake nufi gaba ɗaya wuri guda ba yace amma wai sai kunul al'amilu bihi insha Allah ta'ala mimman qadahu Allah mimman qad hadahu Allah wanda zai aiki da wannan littafi zai zamanto cikin waɗanda Allah ya shirya da su insha Allah limaktalafu fihi min al-haqq bi idni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ya yi shiryar da wasu dangane da sabanin da aka yi da izininsa sa sai dora sa kan daidai kuma Allah shine ya yake shiryar da wanda ya ga dama zuwa hanya miƙaƙƙiya da izininsa. sa malai ce summa ni hina wada'tu hadal manhaj li nafsi to ku wannan magana yace ni yayin da na dora wa kaina wannan manhaji wannan tsari cewa wa huwa at-tamassuku bis-sunnati sahiha nace ni kawai zan yi riko ne da sunna ingantacciya shi fa malam albani ya tsora kan kansa sharadi cewa shi zai riko ne da sunna tsantsa kuma ingantacciya Ba'ifi babu kar ma kawo mai labarin Ya yace wa jaraitu alaihi kuma na tafi akan wannan tsari fi hadal kitabi wa ghairihi a cikin wannan littafi na nawa da wani sama? ba mimma saufa yuntasharu bainan nasi insha Allah ta'ala da wani wannan littafi wanda insha Allah daga baya za a yada cikin mutane wanda kuma an yi yada din yana da da yawa kamar da muka ambata a darasin da ya gabata yace kuntu ala ilmin ni ina kan ilimi cewa annahu sawfa la yarda zalika kullu tawaif wal madahib ni na san cewa dukkan jama'u a tawaif jama'a jama'a da kungiyoyi ba za su yadda da wannan ra'ayi na ba da kuma mazhabobi ba za su yadda da wannan ra'ayi na ba wai a ce a riko kawai da maganar manzon Allah yace na san zan samu matsala bal saufa yuwajjahu yuwajjihu ba'dhum yace kai bari dai wasu daga cikin za su fuskantar da au kasirun minhum ko kuma da yawa daga cikin za su fuskantar da alfi na harshe na suka gare ni wa aqlamul law za su yi amfani da alƙaluma su ta suka na ilayya zuwa gare ni wala ba aka min zalika alayya ni ko ina ganin ba komai bane da wanda zai zage ni da wanda zai yabe ni da wanda zai ce kaza ni wannan ba komai bane a gare ni wala ba a min zalika alayya to yan uwa wai haka ake so idan mutum ya rike gaskiya kawai ka fuskanci inda ka fuskanta kuna fahimta na ka fuskanci inda ka fuskanta yayin da duk ka tsaya akan gaskiya dan mai suka ya soke ka mai la'anta ya la'ance ka mai batawa ya bata ka wallahi tallahi wannan ba zai kara ma kuma ba sai ka babban misali akan wannan shine tafiya akan sunna musamman a garin nan da'awa akan sunna da'awa akan alkitabu wa sunna kira akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam babu abin da ba a yi wa ahli sunna ba a garin nan an jefe su an zage su an la'ance su an rushe musu masallaci kai akwai wanda aka kakkashe su ma akwai wanda aka sassare su akwai wanda an da su guragu a yanzu din na haka wallahi da a cikin gari baka isa ka zo ka ce wai alkitabu wa sunna ba akwai inda in ka wuce aka ce ɗan izala ne to wallahi sai dai jifa wallahi baka isa ba Ba mala Bakar mamur gumi da kuke ji ba kuna ji mala Bakar mamur gumi ba akwai lokacin da ya zo nan garin kafin ya zo sai da aka yi ce kulle-kullen yaya za a yi hana yaya za a yi hana Allah ya kaddara ya samu ya zo gidan alhaji yusuf abdullahi ya sauka a kofar wambai sai da aka jijjefe shi a garin nan jifa a ce ai shi nan maƙi manzan Allah ka duba su gani ba aka ce maƙi annabi ne jifa da ƙyar aka fitar da shi a mota wanda shi ko a makka sun hadu da in yasi sai bai mai nasiha a makka suka je aikin hajji yayi masa nasiha ni ina da kasar din yace na kira shi na masa nasiha na ja kunnen sa na ce masa kaza na ce masa kaza na ce masa kaza cewa wannan abin da kake ba addini bane duk tara kun bid'a nan gaba ki daya sai su je sai su haɗu da shi a can sai akar makalla bismillah kai da ka mana sallah malam gudun da kuke yi sai sun za su zage shi amma a yanzu din nan bayan ya mutu ma akwai masu cewa gumi gumi mutane kamar yanzu ba yaro karami a firamare shi ka je na sunna yaro karami Allah ya kawo lokaci saboda ita da awata sunna kaga wannan tsarin karatun da haka yake ake wayar da kan mutane da malam a garin nan ba a san a sa littafi ana koya mutane a majalisi ana musu fassara ɗaya ɗaya ɗaya ana musu bayani akan abin da sunna annabi ba wallahi sai ya ta ɗora mutane akan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe idan ka zo ma za ka yi karatun ilimin ba sai ya haɗa ka da waƙe-waƙe littafin waƙoƙi ake ba mutane da bayani akan karamomin wasu duk an yi wannan to amma yanzu fa yaro karami za ya haddace bulugul marami ya haddace qur'ani to gaskiya ta bayyana to tsayawa akan gaskiyar ta sunna shi yasa ga Allah yana sa albarka ko ina za ga majalisi sunna ana ta karantar da mutane kuma wannan tsarin karatun da shine ake so a tsara rayuwa ha mutu kai malami ne karantarwa kai ta karatu haka mutu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka karya yaqin ka ta karantarwa abinci mai karantarwa a gurin malami wallahi ina gaya muku daidai da irin hutun sallar nan da ake barwa da hutun azumi da hutun waye da ake barwa wallahi nake gama an ka saba kana karatun nan kullum kana cikin shagulgula lokacin da ka zo ba ka zuwa sai ka ji wani damuwa sau da yawa za ka fito baka da lafiya da ka hau kan kujera kana karantarwa sai ka ji gawar tsake saboda albarkacin karantarwa kai ma ko mai saurare ka mutu kana zuwa makaranta da safe ka je gurin aikin ko ka je makaranta ko ka je gurin sana'a da daddare kuma ka tafi makaranta ko da asuba ka tafi makaranta ka je a wayan maka da kai wallahi duk wanda ya zauna yana yin addini da ka to wallahi za a ɗauki tukunya a kifa masa wata rana kuma za a kai shi ramin da ba zai iya fita ba ka rinka zama kana sauraron ilimi kuma ka rinka tambaya amma su yan bid'a a wurin su ba a tambaya ba a tambaya ba a bincike kawai tafiya za ka duk inda aka ce ka je kawai ka kama hanya ka to an taɓa yin addini ba a tambaya Allah ma ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur ku tambayi ahlul dhikri sune malamai kenan idan ba ku sani ba to kuma a ce ba za a tambaya ba dole sai an yi tambaya to wannan kenan yace ni wallahi wannan ba matsala bane zan tsaya akan gaskiya zan faɗe ta kuma duk abin da wani zai faɗa na ba matsala bane fa inni a'lamu aidan anna irba'an nasi ghayatun la tudraku kuma ni na san cewa wato yardar da mutane kai kokarin ka ka ka yardar da mutane ka dora su ka convince din su ka dora su akan wani abu da kake so wani abu ne gayatun wata gaya ce za ta dura ku ba a riskarta duk kirkin mutum sai ka ji wani mai rage shi haka ne kuma duk rashin mutuncin wani sai ka ji wani yana son sa haka ne babu wani wanda zaka ce a ɗari bisa ɗari kowa yana son shi ridan nasu ya la tudrak yardan mutane wani abu ne da ba a riskansa yace wa kuma sai kawo hadisi man ardan nasa bi sakatillah duk wanda ya kokari yardar da mutane da fushin ubangiji yayi kokari yi abin da zai yardar da mutane amma Allah ko yi fushi da shi ba komai wakalahu Allahu ila nasi Allah zai wakilta shi zuwa ga mutanen sai ya je ya barka ka je ka karata kai da mutanen kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan yake nuna cewa yanzu za ga a ta cikin wasu masu da'awa za ga mutum sai ya ki faɗin gaskiya malami ne da sunan malami amma bai faɗin gaskiya kawai duk abin da aka tambaye shi zai ce ya halatta kawai burinsa shine wai kowa wai ya faranta masa an taɓa yin haka to lokacin da zaka ce wannan ya halatta wani ya halatta wani kuma zai je ya dauki bayanai masu gamsarwa ya nuna wannan fatawar da ka bayar ba daidai bane kuma ya shafa ma kashin kaji akwai waɗanda wai su kullum wai sai dai wai so suke wai wai dan samu mabiya waɗanda za su kaunace su su gaishe su su mutu kaza su mutu kaza ko samu jama'a ko kungiyar su ta yi karbi ko mi sai halatta mutane yan ibaiya kenan akwai wanda duk abin da ka tambaye shi wallahi halal ne ya sa mutane ce kai gaskiya idan kana so a baka fatawa ta halal ka tafi gurin malam wani amma malam wani kuma dan tsani ne shi kuma zai fake ba ita gaskiya zai gaya baka to daga baya mutane kuma suna ganewa a hankali a hankali sai mutum ya gane cewa shi kai shi ake ake barowa ina fatan muna fahimta to Allah ganar da mu walillahi darru man qala Allah jikan wanda ya faɗi wannan maganar ga wani yana cewa ولست بناد من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافتي نفر ولست بناج من مقالة طاعمي wannan ba Allah yake cewa ni na san cewa ba zan taba tsira daga zancen mai suka ba makala zance ta'inin mai suka walau kuntu fi garin ala jabarin wa'arin ko da ku can kan dutse ne na shiga kogo mai zurfi na tabbatar wani sai ya sauke ni a haka nan yace wa man alladhi yanju minan nasi salima ya wane ne zai kubuta daga mutane wane ne zai zama salim ya kubuta daga mutane ai babu walau gaba hun baina khafatai nasr ko da kuwa ya buye ga mutane a cikin tsakanin fuka-fukin wani tsuntsu mai suna nasar in an ce khafatai wato wani abu ne wanda yake kamar fuka-fuki ne na tsuntsu idan idan idan idan ya rufe fuka-fukin to ba za a ga waɗannan abubuwan ba to ko da kana ƙarƙashin fuka-fukin tsuntsu ne a ɓoye wallahi wani sai ya soke ka tun da dai haka ne ba a kubuta daga daga sukan mutane to ai ba wani matsala bane ba yace fa hasbi annani mu'taqidun anna zalika huwa at-tariqul aqrab yace ni wannan ya ishe ni fa cewa ni ina itiqadin cewa wannan ita ce hanya tsayayya allazi amara Allah ta'ala bihi almu'minin hanyar da Allah ya umarci mu'minai wa bayyanahu nabiyuna Muhammadin sayyidul mursalin hanyar da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shugaban manzanni wa huwa allazi salakahu as-salafu salih kuma ita ce hanyar da salafu salih magabata na kwarai suka bi min as-sahabati wa tabi'in cikin sahabbai da tabi'ai wa man ba'da da suka biyo bayan su wa fi al-a'immatul arba'a a cikin su a cikin waɗannan malamai magabata akwai wato limaman nan shugabanni guda hudu imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad imamu abu hanifa alladina yantami al-yawma ila mazahibin jumhur muslimin wanda mafi rinja musulmi yau suna karkata ne zuwa ga mazhabobin waɗannan gaba ɗaya ko ko da ce mazhabar malikiya ko a ce ta shafi'iyya ko a ce ta hanafiya ko a ce ta hanbaliya wa kulluhum muttafaqun ala wujubi tamassuki bis sunnati wa rujui ilaiha dukan sun yi a kan riko da sunna da kuma komawa zuwa gareta duk gaba daya wa tarki kulli qawlin yukhalifuha kuma suka ce a watsar da duk zancen da ya saba sunna mala ko maganar waye in dai ta saba sunnar annabi a ajiye ta a gefe mahama kana alqa'ilu aziman duk girman wanda ya faɗi wannan magana kaga mana ji ahlus sunna shi yasa wannan magana din to su halin bid'a ba a daidaita da su dan shi dan bid'a bai yadda a watsar da maganar wani babban mutum ba wani shehin malami wani wali ya faɗi magana a a a watsar da maganarsa a ce ba za a aiki da ba a a to amma a manajin ahli sunna duk matsayin mutum duk girman mutum duk rawanin mutum duk shekarun mutum duk mai ɗan mutum in dai ya faɗi magana ta cika da ta sayyidul ba. ta manzan Allah kenan to ajiye ta ake a gefe ma ma kana an qa'imu qadim wa wa wa dikin wa fa inna sha'anu sallallahu alaihi wasallam ai sha'anu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an shi kuma sha'anu nan shi shi kuma wa tawhidu aqwal kuma hanyar da sallallahu alaihi wasallam ya kuma wa min an yubayni a at-tabayyin bi bi ni shi ka ne koyi da shi da su wanda tabbai da asara kuma na bidin dige su wanda tabbatu wanda tabbiyatu awamiru kuma na yi umarnin su da kyau su kiri halittu ta yi riko da halittu wa in kala ba kawala kuma ko da maganganun ko da halittun da zai rike ya saba wa maganganun su saboda su suka ce a yi muku da hadisi annabi ko ba su da za ku da a kai wala kan kana da hadisi a wani akbar a masarar guda hudu yana da tasiri mai girma fi nahji halin annahji al-musalli ta yadda ya ta na wannan hanya da iya hanya nahji wannan tsari wannan research wanda ɗaukar yanayi mai hanya wa in ka da ta ta ta'ama kuma da kawai ne da cikin iya tare da dalilin kama, ka san da dalilin nama wato da kuma da kuma tana yin da yin zalimi kamar yadda kuma suke da ai kawai kawai idan dai mutum ta yi da shi ko da yin da duk inda yana da kada ko a amma a wannan ne da kuma ba والإمام الله تعالى يقول أشياء يستحق المسلمين من هو أدوها. تسير كيف تعمل Saboda سوى كل إنسان ماله. ya samu matsaloli a gurin sauran wasu mutane da suke da ra'ayin masaba akwai abin da za ka yi mun tabbata suna a jirgin ana yin ba suna yi amma ta ce ne da yi su ne kuma masaba to shi ne ba da littafin da ba da ba da maganganun sama su abin da suka faɗa a kan rukun suna a nan yin yin mawuka da ala da su ko ta abuwa da yi masu rukun ba da suna ko da yi mai yawan yawan malamai a kan rukun suna وتلك أقوالهم المخالفة لها kuma suka ce a ranar da maganganun su suka saba wa suna da wani da rufi yana da shi abubuwa masu fa'ida an da su da kuna ko a nan shi ne da su da ko a nan ma da fauna a tsayawa a kai لعل فيما شبه لعل اثرها اخر اثرها وذكرى يقوى للذين لمن يبلغهم وهذه في تكلمه سيدنا على مواصفه ابن علي هذا يعني سيدنا مالك هو عليه التكامل إذا ما نعلم أن يكون يجب ومعيسا لا ولا لا إن كثيرا ما هو

فإنما أقره الله وسقره ألا يصير شيء جالس كافر يسأل لا يسأل ألا يكون كل اعتراضا فإذا الله أمر بالإنصاف أن يكون لا يعتذر فجعل نبي الله إذا طبعا تتركه هذا الأشرة هي مسائل ولا يقول الله فلا يكتب ويتم صوره فكما لا تكتب الأسلحة فإنما أطعمه الله وسقاه أمين سيد الإنسان هذا الحديث لا يكون وما أعطيت الأمر ثم الدين دون بين الأمرين وجود الدين وجود الإشارة وجود هذا هو سبب فما الدين من أنا أعلم الدين من تنفذ تريد أن تنفذ تناقض أمر الإمام مالك بن عشان في عملية اسمها في عملية يمكن برضه وطلبة أنا تحول التصوير إلى الناس نعم إذا كنت واحد عايز أنا أقرأ مصروف هذا جاي شيء أحد يقول أبيض وأنا يمكن أعمل مثلا بيقول التأشير كلام كلام ده نعم التأشير بيقول كلام كلام ده يبقى أقول أن الناس ما هو في الرجال التأشير

kai a dole da ba ma ba ma kwanin da shi shafi ya Allah ta ba suke wata shi wanda suke kasa ma ne kasa kasa bai daraja ne da kasa da dandoji da kasa da dari da tsama wato ta dari da ke na makauni makauni da dari da ce wato makamun biyayya ke ويتوسطوا بمذاهبهم واقوالهم يدعو توسطوا بمذاهبهم كما لو كانت تدعو السماء كي تاتي ولنا مغنم لك سماء والله عز وجل يقول هل عليكم ألا يأتيها اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون كبي اردتك سوكر يقول إليكم لقبليكم kada ku bi saɓanin abin da kuka saukar ku bi ra'ayin wasu auliya wasu waliyai ku je da magana Allah ku ke ra'ayi wasu wani kalilan ba da zan da kaɗan ne kuke jini kuke rike abin da ake da ku da abu halifa rahimu Allah da ala da abu halifa dan shi ne da shi da bai a cikin malaman mazhaban nan abu shi ya da cikin da shi babba dan shi yana cewa ya ga ko ya yi karatu a wurin sadi da ya duk gaba ɗaya zama yau su biyo bayan su faruwarun al'imam abu hanifa na farko shi ne al'imam abu hanifa allah ya masa rahama shi ne sunansa annoman ibn sami suna abu hanifa wai annoman ibn sami rahimahullah وذكر عنه اصحابه شتى sun وعبارات متنوعة da ibarori salon zance shi ne ibara salon salon zance mutanawwi a kala kala kullaha turaddu duk maganganun da yake rubu ya su suna rubu abu guda ɗaya ne ko kuwa me abu da ake nufi wujubul aqdu bil hadith su shi ma maganganun namu shafi yana magana ne akan wajibcin ayyukan da hadisi وسد تجريد آراء الأئمة المخالفة له أو أقد رأيك وسمع لمي shugabanni ko imamai waɗanda suka saba wa gana annabi duk mutum da matsayin sa rubuce manzo Allah ko da ka bai kamata idan wani ya faɗi magana ta saba ta manzo Allah a dauki ta tsawatar da manzo Allah ba ne ba ne na ɗaya ya ce na ka hal hadisi ko ko masa a imamu abu hanifa ya ce duk hadisin da ya inganta to kawai shi ne masabata ma'ana ko da an rubuto maka a masabar abu wani ba ya faɗa abu kaza sai ya tarar da wani hadisi sabanin abin da ya zo a masabarsa ya ce to ni ya faɗa ko da ba sa hadisi ba in dai hadisi ya inganta to shi ne kawai ra'ayina ba ga kai da kai riko da ra'ayin da wanda ya saba hadisi ya barka mana idan ra'ayin hadisi ko kuma musan idan zai yi yiwuwa da zuwa kan tsammanin masu hama da kai ko da shi ne kuma in ka yi aiki da hadisin bai fitar da kai ba wato zai yi ma ba yanzu akwai ana shi mai shi tsabar jibrilanci da tsabar wato dubban ra'ayi kau da wani ba wato kun sami ne ba da masarar ta saba ra'ayarwar alwala zai mutace shi to a cikin malikawa ma masu riko da masarar malikiya na ra'ayi da wannan akwai da suke sukar sabai riko da tsabar riko da malikanci yanzu da kashe rubuta wani dole sai ya riko da masarar ta ba kuma cewa dole sai ya riko da masarar akwai lokacin da aka rubu shi da hukunci ne ma da ake Najeriya wasu masu suka ce dole sai ne kuma ba hawa guda ɗaya. wai shari'an nan ta musulunci akan maza wa za a yi ta ta maliki rai wa marusa to abu tambaya a nan shi ne shi ba kuma maliki ba sabi bane ba ta ne ba ne ba an gane ko ba sabi bane ba ba ta ne ta ne da ba ba ba ta ne ta ne Allah ba ba can bayan da shin sahabbai ko wata wa wasu kirki suka yi mazamar ta yi ba ta yi ta yi da ba to waɗanda ba su sani ba wa maliku ba a zamanin su wanda suka fito su ake eh? ra'ayin wani masama da shi ne za ka bauta Allah wannan ba daidai bane ba yanzu misalin akwai kasashen da su musamman wata ba to da gobe bane ba daidai bane shi za a nan ba da zai mana magana a kan wallahi an ce ba da kuma saman zai da aka yi kuma ra'ayin ba a kauce gona ne yanzu ba da abubuwan yi bane idan fahimci ya inganta to ra'ayin sai idan kuma inganta ba ba ra'ayin su ne ba

saboda kullum za a yi ta baba baba ba ne shi kuma yaro bai san babu ba ya ce sai na tausaya masa sai na kyale shi sai manzo Allah ke cewa amma ka zaba ka wasa sayud ina gaya maka ƙarya ma amma zai dawo shikenan ya Abu ya ce fa arabtu annahu sayud na naji annabi ce zai dawo to na san sai ya dawo لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود saboda annabi ya ce zai dawo ya ce sai na yi dakonsa na shirya ina nan ina zaune sai ga bawon Allah na ya dawo yana satar abincin nan yana ɗiba yana ɗiba sai na cap na je na shafke shi sai na ce yau kam sai na kai ka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna cewa ashe su duk abin da ya faru sai su kai wa annabi kuma wannan yake nuna kai ma ya kamata ka lura shugabanci duk abin da ya faru tunda kana da malami kana da jagora kana da shugabanninka to idan abu ya faru sai ka mika musu ka sanar da su sai ya da Abu da ani fa inni muhtajun wa alayya iyalin wala iyalun wala a'ud ka kyale ni mabukaci ne akwai iyali amma ba zan dawo ba yace tausayinsa sai ya kama ni sai na kyale shi sai na waye gari na koma gurin manzo Allah sai annabi ya ce ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka al-bariha ya labarin bakon ya dawo sai na ya manzan Allah ya dawo tabbas kuma ya ɗebi abincin nan amma ya kawo mu kukan dai har yau din dai ya ce iyalin dai suna nan akwai bukata ya ce to ina gaya maka innahu qad kadzabaka ya maka ƙarya wa Udu amma zai dawo yace sai na sai na dakon sa karo na uku sai gashi ya sake dawa insha Allah cikin kudurar ubangiji yana ta ɗiban wannan abincin sai na kama shi sai na ce yau kam tabbas sai na kai ka gurin annabi ya ce wannan wahada akhiru salati marrat wannan shine na ƙarshen uku ka zo na ɗaya na ƙyale, ka zo na biyu na ƙyale, ka sake dawowa na uku ba zan barka ba innaka tazumu annaka la ta'ud thumma ta'ud kana cewa ba za ka dawo ba kuma kana dawowa kaga wannan yake nuna ba a san magana biyu mutum cikakken mutum malam baya magana biyu kuma ina baka shawara a rayuwarka ka zama mai magana biyu ko a gidanka ne yaranka su san cewa in ka ce gabar gabar ne ce a ah, baba fa iya fada baya to a san ka da haka ko abokananka ne ce a ah, ah, ai wani mai magana ɗaya ne to wannan kima ne a gurin al'umma ce wani yana da magana ɗaya amma duk mutumin da ya zo yana da magana biyu bai da daraja sai ce ha kai dai Allah sauke kawai ne sai yake cewa kaga karka kai ni gurin annabi ka jale ni ni kuma zan baka wata bara ina masu bara <laughs> yace yace dani uallimuka kalimatin fauka Allahu biha zan koya ma wasu kalmomi insha Allah Allah zai ma amfani da su Abu Hurairah yana son fa'ida sai ce mahiya <laughs> ya gama maka sata kwana uku <laughs> sai ya ce idan awaita ila firashika idan ka je makwancinka faƙara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum hatta takhtima al-aya har ka kai ƙarshen aya fa innaka lam yazala alayka min Allah hafizun ba za ka taɓa gushewa ba za a turo ma ɗan gadi na musamman kuma ya tabbata a hadisi cewa duk wanda yake karanta ayatul kursi in zai kwanta Allah zai turo masa mala'ika dan gaji na musamman ya tsaya akan sai yana gadinsa a ce yi bacci lafiya to amma ba Allahu akbar din ba shedan din yana bari mu karanta ayatul kursi in za mu kwanta idan ka zo mantawa kake yi shi shedani shi zai shedance zai mantar da kai ka shagaltu wani rediyo yake sawa kunnensa yana jin labarai daga jin labaran nan zai ci daga wannan labarin BBC daga wannan labarin Freedom daga wannan labarin taska daga wacce wannan wata ran sai dai ka jika ka a cikin kasko daga taska sai kasko kasko ya kife ka kwarai da gaske ai wani ya kwanta baya tashi malam yasa yana da kyau malam musulmi in zai kwanta ya rinka kwantawa cikin shiri kar ka yadda ka sa wani abu shine zai zama na karshen ka ba abun alheri ba baccin ka ba ina ma da qur'ani ne zaka sa kai ta bacci da shi amma wani wallahi malam kida da kida zai kwanta da kida yana cikin jin kidan nan zai kwanta da haka zai kwanta Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma idan Allah ya ba yace ba za ka rasa dan gadi dan gadi zai zo kuma ya ce wala ya naka shaytanu hatta tusbiha shaytan bai isa ya kusance ka ba har ka wayi gari wannan barafa wannan gatar tana nan har yau din nan duk wanda ya wannan zai kwanta da ikhlasin insha Allah Allah zai bashi wannan Allah ka ba mu yi kunyi fa qallaitu sabilahu abu huraira ce da ni wannan falala sai na kyale shi ce je ka kawai na wayi gari gurin manzo Allah sai manzo Allah ce ya labarin bakonka qultu ya rasul abu hurairah ya Ala Allah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin ai cewa zai koya mu wasu kalmomi yanfa'uni biha Allah zai amfani ni da wannan kalmomi fa kallaitu sabila ya koya mun na kyale shi ne kuma sai annabi ya ce wanne ne abin da ya koya ma sai abu hurairah yake cewa ai cewa da ni yayi idza awaita ila firashika fakara ayatul kursi min awwaliha hatta taqtima aya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum lan alayka min Allah hafizun wala yaqraba wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbih haka ya gaya mu wa kanu ahrasan nasi alal khair ashe sabon manzon Allah su suka kowa kwaɗayin alkhairi sai manzon Allah ke cewa amma in qad sadaqaka wa huwa kadhub lalle ya gaya maka gaskiya amma makareci ne ya gaya maka gaskiya amma makareci ne yace ta'lamu man tuqatibu min salati layalin ya Abu huraira abu huraira ka san da wa kuke waɗannan maganganun tun kwanaki uku nan ya Abu huraira tun da nan guda uku sai ce ni ban sani ba manzo Allah ce zaka shaytanun shaytan shi abu huraira ya ga shaytan amma ya gan shi a sifar mutum to wannan hadisin hadisi ne da Imam Bukhari ya fidda shi hadisi ne ingantacce abin da yake nuna mana anan a ƙarshen sa din da yake sadaqatan ho kazo za a iya samu mutum makaryaci ne kuma ya iya faɗan magana wata ranka zama gaskiya ko makaryaci ne amma zai iya yi zuwa ya faɗi gaskiya yanzu mutum an san cewa makaryaci ne tantirin makaryaci sai zo ce jama'a ku yi imani da Allah Allah shi shi kadai ne sai a ce ƙarya kake yi <laughs> ko ba ka bane kaga makaryaci ne amma ya gaya ba gaskiya Maƙaryaci ne ce jama'a ku kula da sallah ku daina ƙarya sai a ce ƙarya yake yi kenan za a iya samun mutum makaryaci ne amma ya iya gaya ma gaskiya to sai ka lura to wannan hadisin malaman tafsiri suna kawo shi a wannan babi ne dan su nuna mana falala ayatul kursi yanzu kenan ko ban gaya ma ba kaga kenan manzon Allah ya tabbatar da abin da shaidan ma ya faɗa dama haka yake to amma shaidan ya ƙari Abu Huraira manzo Allah ce gaskiya ya gaya maka eh gaskiya ya gaya ma amma makareci ne kenan ka amfani da abin da ya gaya maka din na ka karanta ayatul kursin idan zaka kwanta amma kada ka yadda da sauran maganganunsa da ka yan uwana duk wanda zai kwanta bacci ya rinka karanta ayatul kursi Allah samu dace na'am malam la ikraha fid din haka qad تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فاستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين babu tilas a cikin addini a tilasta mutum a ce dole sai ya shiga addini kamar ka zo ka samu ba yahudi